yanzu muna tare da kanal muhammed dole wata mataimakin darakta a fannin sadarwa na rundunar soja shiya ta bakwai ranka daɗe kun gabatar da bayani game ma labarai game da wasu al'amura da suka faru a jiya a wannan barikin naku ko za ka yi mana ƙarin haske cikin harshen hausa na'am ƙarin hasken da zan ƙara a kan wannan abin da ya faru jiya saboda wasu jaridu da gidajen yada labarai sun faɗi abubuwan da ba haka ba ne watan takamaiman abin da ya faru shine sojojinmu da sun kaje aikin ceto na waɗannan yara 'ya'yanmu da aka sace da 'yan ta'adda suka sace a chibok eh, suna dawowa kan hanya sai suka haɗu da waɗannan 'yan ta'addan da suka yi musu kwantan bauna eh, kuma suka kai musu hari a inda muka yi rashin wajen mutum shida sojojinmu wasu kuma da ɗan daman su kamar su shida zuwa bakwai su ma suka ji ciwo so a lokacin da aka kawo su ranar laraba suna asibiti likitoci suna diba su kuma waɗanda suka rasa rayukansu suna kwance a ana gyara su domin a kai su wajen aje gawaki so a lokacin ne shi kuma shugaban runduna ta bakwai ya zo don ya gansu waɗanda suka ji ciwo sannan kuma ya ga gawakin da aka waɗanda suka rasa ransu gawakin da a aje a daidai wannan lokacin su kuma sojojin wannan bataliyar da yawancinsu ba sa cikin waɗanda suka je can ƙoƙarin ceto waɗannan yaran amma suna cikin bariki su ma sun samu labarin abin da ya faru suka zo asibitin domin su tausaya ma waɗanda suka ji ciwo kuma su ga waɗanda al'amarin ya rutsa da rayuwarsu to a nan dai abun dai da tausayi da kuma rashin jin daɗi da bakin ciki sai dai aka harzuka har suka dan fara harbe-harbe a iska amma gaskiya abun ba wanda aka jiwa ciwo a lokacin da ake harbe-harbe a cikin iska ba a jiwa shi shugaban runduna ta bakwai ciwo ba ko kuma wani ah, daban sannan bayan waɗannan abubuwan da aka kwantar da hankalin jama'a kowa kuma ya koma akan aikinsa ba wani abin da yake faruwa yanzu kowa yana kan aikinsa to abin da ma yake son tambaye ka kamar akwai rahotanni da ake cewa kamar hashi shugaban wannan runduna naku a arona tashi yana kwanciya a asibiti babu ba gaskiya bane shugaban runduna general ahmed mohammed ba abin da ya same shi yana nan lafiyan salau ba ma shi kaɗai ba har da waɗanda suke tare da shi ba wani abin da ya same su. to kadai kamar akwai batun da ake cewa su jami'an soja naku sun nemi kamar a basu izini su kwana a wasu ƙauyuka da ke kusa-kusa da inda suka je aka ce lallai sai sun dawo maiduguri da hatsarin da ke kan hanya akan hanya sun dawo ne wanda aka ritsa da su kuma har aka hallaka wasu daga cikin su wai shi yasa suka harzuka suka yi wannan bore. a ba gaskiya bane wannan ba dalili bane da zai sa wai wani ya harzuka zancen soja ya baro wuri ya taso daga inda yake aiki zuwa wani wuri ko akwai hadari ko babu hadari ka hanya ba zai hana soja tafiyansa ba so wannan baya cikin dalilan da ya sa wai suka harzuka na gaya maka tausayi ne da jin irin alhinin kuma abin da ya faru shi ya kawo wannan abun har wasu daga cikinsu suka dan ta da hayaniya kaɗan. To ranka ya matsayin shi shugaban wurin dinna naku na wannan shi yake. To ga bayanin da yake an dan canza masa wajen aiki kuma wannan yana daidai da yadda ah, shugabanninmu suke an canza masa wani aiki wanda yake kuma nan ba da dadewa ba za a kawo wani sabo amma akwai wanda yake aiki akan wucin gadi yanzu ya yanayin yadda sojojin ku suke ai kamar yadda na gaya maka kowa sa kwance kowa ya koma wajen aikinsa kuma rundunar tsaro ta kasa ta sa a yi binciken abin da ya faru so sai mu saurari sakamakon binciken da wannan masu bincike za su yi na gode. Tsoron ka mun gode kwarai da gaske.